yau bakuncin wa muka samu a dandalin namu to mun samu bakuncin Hussein Adam wanda aka fi sani da Lilhusi Lilhusi ya kai a waka wacce kake yi ina wakar Hausa hip hop da kuma rap Hausa hip hop da rap ya ya aka yi ka fara so na fara waka ne kawai saboda nishadi azin kawai ina son a sannan arewa kuma ina yi ne saboda arewa ba idan wani abu ba saboda kishin arewa ya to ne irin sakonni kake isarwa Mm, ina isar da sakonni kamar na soyayya zaman lafiya da kuma dai kawai saboda nishadi wanda in ka ji kawai zai faranta ma rai akwai wani jigo ko wani wanda ya ya samu maka son fara waka gaskiya akwai akwai Amina Abba Nom Isji mm. da kuma Billy O da Dr. Fio eh. su ne suka saka min jigon fara waka eh, saboda me saboda ina ɗaukar darasi daga waƙoƙinsu sannan kuma waƙoƙin suna yi ne masu amfani sannan kuma masu saƙoni ba irin waƙoƙi barkatai ba muna zancen shekara nawa da fara waka nan kai shekara biyu da fara waka kai ɗalibi ne ko ko ka kammala ɗalibi ne a ina kake karatu ina ina university of technology wudil wani kwas kake karanta um, ina remedial ne a jmb idan aka ce lil mai sauraro da wacce waka zai sanka mm, na iya sanya da waka ta ta arewa akwai kuma waka da na ita da muka ita mun kore su rera mana ta arewa mu ok it's arewa kawai taking all over the world we all in peace zaman lafiya kawai it's arewa kawai taking all over the world we know peace peace kawai to banda ita wacce ce bakan damiyar ka a waƙoƙi kai waƙoƙi da yawa gaskiya waƙoƙi na ba su da yawa saboda ina school ba time inda zan dinga waƙoƙi sosai kenan kana yin waka a matsayin nishadi ne ko a matsayin sana'a a nan gaba gaskiya a yanzu dai ina yin ta nishadi ban san kuma zuwa gaba ba a cikin a cikin waƙoƙin naka wace ka fi so gaskiya ina son arewa saboda dan arewa na yi ta ba kaina ba kenan kana da tsananin kishin arewa gaskiya to wani irin sakonni ka isar a wakar ta arewa a wakar arewa na isar da sakon zaman lafiya da kuma shakuwa da juna haka me yasa kai yi ka mai da hankali akan zaman lafiya da shakuwa da juna saboda gaskiya shine matsalan mu a yanzu a arewa a arewa ba zaman lafiya da haɗin kai mm, gaskiya dai haɗin kan ya ɗanyi karanci sosai to a matsayin ka na sabon mawaƙi wani irin kalubale kake fuskanta kalubale mm, na ba za su wuce irin um, haɗa karatu da waƙa? eh shi ma wannan babban kalubale sannan kuma kalubale na irin kuɗi ya kakin san student ba wai zai mai da hankali akan wani sana'a bane ko wani illa ga shi karatunsa to ya al'umma suke kallon ka suna kalle na koya a normal saboda ni mutum ne kamar su kuma eh, mun taso tare ba ka fuskantar kalubale na wani irin kallo da ake wa mawaka eh ana ana yi mawaƙa kallon mutanen banza ba kuma abin ba haka yake ba gaskiya ba ka samu matsala da iyayenka ba da kace za ka fara waka na samu da farko gaskiya amma yanzu in Allah ya da abin ya warware me wace iri ka samu a farko mm, su ma dai suna kallon waka kamar wata al'ada ce ta banza kamar yadda mutane sauran mutane suke kallanta to me ka a sana'ar ka ta waka burina a sana'a ta ta waka arewa ta sanni sannan kuma kowa ya sanna arewa shine kawai burina To a ƙa'idan wannan shiri muka yi wa mawaƙi ta tsaye mu ce muna amshi ko bai ce rera dandalin VOA rediyo ce ta matasa da ake kamata a kan cellular ko iPad ko laptop. In muka ta tsaye ka za ka iya mana freestyle? Eh zan iya freestyle. I am Lil Husi by the name. Arewa muna son zaman lafiya kawai. Babu wariya ko kuma launin fata. Mu zauna lafiya ya fi zama ya fi a bamu dukiya. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.